duba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da zama babbar kalubale a sassa daban-daban na Najeriya, kama daga karuwar hare-haren 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas, aika-aikar 'yan bindigar zamfara a shiyar arewa maso yamma, da ma aikace-aikacen tsagerun Niger Delta. gwamnatin Najeriya jiya ta bayyana ɗaukar sabbin matakai don shawo kan al'amarin. Ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali ya gana da hafsoshin sojojin ƙasar a yammacin jiya. Ga kuma ƙarin bayani da kakakinsa kanar tukur gusau Yamin. An ɗan samu matsaloli na taɓarɓarewar tsaro so a sakamakon haka ne aka musamman ga shi shugaban rundunar sojojin Najeriya ta ƙasa da ci gaba da zama a Maiduguri domin da ci gaba da sa ido kan aikin tsaro wanda ake yi a North East gaba ɗaya. Haka kuma an ba da wani umarni ga shugaban tsaro na Najeriya gaba ɗaya wato chief of defense staff shi ma ya sake tsari na mai fito da wasu tsare-tsare na musamman kan yaƙi da ake yi da na kudu maso fito da sababbin dabaru kuma a garan bawul kan tsarin shugabanci na wannan rundunonin wanda sun shafi na operation last dole da kuma delta safe kenan da kuma na sharan daji wanda na jihar zamfara an ba da umarni na musamman ga wanda ke jagorancin latitakon wanda ke da hedikwatar shi a garin sokoto yana shi ma ya dawo da hedikwatar shi zuwa cikin jihar zamfara domin ya sa ido kan matakan tsaro da ake ɗauka domin a tabbatar da cewa an gyara lamura. Gwamnatin tarayyar kazalika daga yanzu ta soke ba da kwangilar sayo makamai. Maimakon hakan yanzu za ke ciniki ne kai tsaye tsakanin gwamnati da gwamnati. an ba da wannan umarni kuma za a sau wa'annan kayayyaki bisa ga tsari da gwamnatin tarayya ta kawo na sau kayayyaki daga waɗanda ke kera su ta hanyar amfani da gwamnati zuwa gwamnati. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan matakai ka iya yi musamman duba da yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a daidai lokacin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaɓe na ƙasa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Umarni yake zama magulun manya don ya shira. Ci aikin soja sai jan namiji wanda baya yin shira. Wayo ni ina kuke mazan fama ku ne muke shira filin daga. Gaba a adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga.